sama da shekaru goma kenan garin guro soye da ke karamar hukumar bama al'ummar garin suka kauracewa garin a dalilin yan kungiyar boko haram wadda suke rike da garin inda dubban mutanen garin suke zama a sansanonin hijira a wasu sassan jihar borno sai dai a halin yanzu tsaro ya inganta inda aka mayar da kimanin mutane 500 zuwa garin inda tsaro ya inganta a yankin wasu mazauna garin sun bayyana farin cikinsu duba da yadda aka mayar da su garuruwansu muna cikin kamfu dare da rana kan mu ya sai yake amma yanzu gashi ya yi mana alkawari cewa zai gina mana gida ya gina ya kama mana har yau mun gan alkawarin sa Allah ya cika masa na shi ma a lokacin da na kan kullum muna cikin damuwa yanzu haka ma kamar zai yi kuka murnan da nake ji kamar yi kuka na gode na gode na gode Allah ya kara dokaka insha Allah za mu kokwarta mu ma za mu yi noma insha Allah ba za mu sa shi kunya ba insha Allah sa'an da ya masu tuna kirma ne fandiyana kinme fandiyana kimbe fandiyana kazume fandiyana zaman lafiya alhamdulillah <laughs> ka sai gwariya champion karaya da kullawa ya isa tulur usku dina amma ku ishe har fatar karaya shiru askarin yana ala zaman zasira mawayen da bayan harda gwamna ngana a farfa daraja da damiya comprising uh, seven village units a jawabinsa shugaban hukumar tsugunar da mutanen garin abba jato ya bayyana farin cikinsa da ma gode wa gwamnatin jihar borno wajen samarwa al'umman yankin gidaje da makarantu da sauran abubuwan bukatu next two three months a jawabinsa gwamnan jihar borno baba gana umara zulum ya bayyana cewa nan da watanni biyu zuwa uku zai sake gina sauran yankunan da yanzu haka al'ummominsu suka gudu saboda rashin tsaro da hare-hare da ake kai musu garin soye da ke karamar hukumar bamade a baya ya zama cibiyar 'yan boko haram wadda hakan ya sa garin ya koma tamkar ba a taɓa yin rayuwa a cikinsa ba sai dai yanzu tsaro ya inganta bayan mayar da al'umman yankin inda suka fara gudanar da kasuwancinsu da sauran al'amuran yau da kullum ba tare da wani fargaba ba ƙarshen rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga Maiduguri.